Karfe goma sha ɗaya na rana a wagga sahiyar Litinin shiru kake ji a biran Profesa Eric Adewusi, shugaban kwamitin masanan cutar coronavirus a ƙasar Nijar. Sanye da rigar sabula jami'in kiwon lafiya kilita na sanye da takunkumin kariya bisa teburinsa ga wata kwalbar sinadarin kashe ƙwayoyin cuta gaba kaɗan wata mawankar hannu da wata riga bula a sarkahe ga bango. A cewar Profesa Eric Adewusi, coronavirus cuta ce ce da ke da babban nau'in yaduwa a balbalin cibiyoyin asibitoci. A ganinsa, malaman kiwon lafiya sun yi kasancewa sosai kan haɗarin kamuwa da wannan cutar saboda su ne sahun gaba a kan fafutukar. Ya kuma bayyana cewar an ɗau dukkan matakan da suka dace a cikin cibiyoyin kiwon lafiyar. Mun tambaya duka ma'aikatan kiwon lafiya su girka wata cibiya da za ta karɓar mara lafiya. Duba haɗari wajen yada cutar an saka matakan kariya ga jami'an kiwon lafiya. lafiya amfani da takunkumi da sinadarin wanke hannaye ma'aikata da za su dubi marasa lafiya an baiwa kowa kayan aiki na kariya da ya danganta da aikin da yake yi. Dr. Hamidu umi Ramatu Ganda, shugabar sashen ɗawainiyar 'yan malatin coronavirus da ke zamne gidajensu, ita ke jagorantar wata tawaga mai kumshe da manyan jami'an kiwon lafiya 36 da direbobi goma ta bayyana muna yadda suke gudanar da aikin aikinsu kowace safiya. Don mu samu su yarda da mu muka ce bari mu je ba tare da wata kariya ba, ba tare da mun sa rigar likitocin nan tamu ba. Mu sa safar hannu da takunkumi, mu sa zara tsakanin mu. In muka gano cutar, a wannan lokacin kam sai mu sa kayan mu na likitoci sannan mu sa a kwantar da mutumin a likita. A yayin wannan zancen da nake muku, babu wani likita daga cikin waɗanda nake aiki da su, talatin da shida wanda ya nuna wata alamar wannan cutar, bale a tuhume shi a mishi gwaji. ta Kyonta su ɗaya ake sa rigar aiki ko kuma a wanke ta da sinadarin kashin ƙwayoyin cuta bayan ma'amala da halayen da aka tabbatar. A samu wata rigar da za a sauyawa a kuma yi wanka kamin a fita daga asibitin su ne shawarwarin da Profesa Eric Adeusi ya bayar. Ya kuma ƙara da cewa a tsakiyar watan Mayu ma'aikatan kiwon lafiya 126 aka ƙididdige da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin ƙasa. さん